وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا مواجمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولنا يمتي نا litinin sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da wanda ya zo daidai da ashirin ga watan julai na shekara ta dubu a wanda masallaci na abu huraira radiyallahu anhu da ke garin sokoto a najeriya kuma mun kwana a cikin suratul araf akan aya ta takwas, in kai ƙarshen gaba inda tabaraka ta'ala yake bayyana mana wato irin darajoji da girma da matsayin da ya kamata mu sani nasa da yadda ya waje ba mu kira shi shi kadai a cikin kankan da kai da ɓoyewa a cikin tsoro da kuma kwaɗayi sai tabaraka ta'ala ya kwatanta mana yadda yake tayar da matattu kamar yadda yake tayar da garin da ya mutu haka yake tayar da mutane da suka mutu idan lokacin tashin su yayi za mu tashi daga kan kisoshin annabawa da irin kiran da suka yi zuwa ga tauhidi da matsalolin da suka gamu da su daga jama'a da yadda allah wata ta'ala ya rinka halaka al'ummomin da suka ta annabawa za mu soma daga kan manzo da farko شيني نوح عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا إني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله